Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango da da biyu biyar ko kuma ta gidajen rediyo amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da niyya. Da kuma Alfa Radio a birnin kumasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a VOA Hausa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu muna tafi da shirin zaɓe ko naɗi, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. jama'a salamu alaikum da fatan an tashi lafiya yau ranar lahadi 12 ga watan mayun shekara ta 2019 ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfila hashin gumel babbar jam'iyya mai mulki a kasar afirka ta kudu anc ce ta lashe zaben da aka gudanar kamar yadda hukumar zaben kasa ta tabbatar jiya asabar amma farin jinin jam'iyyar anc ya ragu a zaben da aka gudanar ranar laraba ba kamar wanda ya gabata ba yawan waɗanda suka kada ƙuri'unsu bai kai yawan na zaben da ya gabata na shekarar 2014 ba wannan karan mutane kashi 66 cikin 100 ne suka fita zaɓe daga kashi 73.5 cikin 100 na zaben da ya gabata raguwar farin jinin jam'iyyar wata alama ce da ke nuna mutane ba su gamsu da cin hanci da rashawa da ake samu a cikin jam'iyyar anc ba da kuma nuna bambance-bambancen kabilanci da ake samu a faɗin ƙasar. anc ta lashe baki ɗaya zaben 'yan majalisu shida da aka yi tun daga lokacin da aka zo ƙarshen aƙidar wariyar launin fata a shekarar 1994 jami'ai afghanistan sun ce an kashe wata fitacciyar 'yar jaridar gidan talabijin a birnin kabul mai magana da yawon ma'aikatar harkokin cikin gida nasrat raimi ya ce an harbe mina mangal a kabul gunduma ta takwas da misalin karfe bakwai da minti ashirin na safe ranar goma sha ga watan mayu wasu masu tsaron shaguna da suka shaida harbin sun faɗi cewa wasu mutane biyu ne akan babur yayin da mangal ke jiran mota shaidun suka ce ɗan bindigar daga kan babur ya yi harbi har su hudu a sama domin ya rikita mutanen da ke kasuwar sannan ya harbi mangal sau biyu a kirji ita dai mangal ta yi aiki ta yi aiki shekaru sama da goma a matsayin mai gabatar da shirye-shirye a gidan talabijin na ariana tv haka kuma tana da wani shafin kafin sadarwa da ke tattaunawa batun 'yancin mata a afghanistan na yin aiki da kuma zuwa makarantar mata to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wato jama'a a pakistan sun ce wasu gungun 'yan ta'adda sun afka wani babban otal jiya asabar a kusa da tashar ruwa ta arabian seaport da ke birnin gwadar suka kashe wani mai gadi ɗaya. Rundunar sojojin Pakistan ta ci jami'anta na cikin gaggawa suka zage 'yan bindiga dauke da makamai wanda hakan ya bada damar kwashe dukkan mutanen da ke cikin ginin. an yi musayar wuta ta kusan sa'o'i uku an kashe dukkan 'yan bindigar kuma jami'an tsaron pakistan suna gudanar da wani bincike da watakila a samu waɗanda suka shirya harin wata ƙungiyar 'yan aware mai suna Baluchistan liberation army bla a takaice ita ce ta ɗauki alhakin harin ta kuma fitar da wasu hotunan 'yan bindigar da suka kai harin su hudu a kafofin sadarwa suna mai cewa su ne suka kai harin sai dai har yanzu ba a tabbatar da sai hancin wannan sanarwar ba a ɗaya bangaren kuma jami'an pakistan da majalisar ɗinkin duniya binciken wata sabuwar barkewar annobar kwayoyin cutar hiv a gunduma ta kudu inda kusan mutane 400 suka kamu ƙasa da mako biyu jami'ai sun ce sun tabbatar da jiya asabar cewa kusan kashi 80 cikin 100 na waɗanda suka kamu yara ne kanana kusan rabin rabinsu 'yan ƙasa da shekaru biyar kafofin yaɗa labaran yankin ne suka fara bayar da rahoton wannan annobar mako biyu da suka gabata a birnin larkana gunduma a lardin sind wadda daman can ta taɓa samun barkewar annobar ba wajen sau uku a 'yan shekarun baya ana zargin wani likita da ke yi wa mutane allura da allura ɗaya yana yaɗa kwayoyin cutar hiv mai kare garkuwar jiki gwamnatin yankin da ta tura tawagar ma'aikatan lafiya zuwa gundumar da ke da yawan mutane miliyan ɗaya da rabi domin bincike da ɗaukar matakan da suka kamata ciki har da samarwa da mutanen da suka kamu da cutar kulawar gaggawa da kuma dakile yaɗuwar cutar daga ƙarshe 'yan ƙabilar huthi na ƙasar yemen sun fara janyewa daga tashoshin jirgin ruwa na hodida da salif da kuma ras isa kamar yadda yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma ƙarƙashin kulawar majalisar ɗinkin duniya ta tanada michael lolsgaard ciyaman ɗin kwamitin kula da batun janyewar da majalisar ɗinkin duniya ta kafa ya bayyana ranar juma'a cewa za a fara wannan janyewar a kuma gama ranar talata ya ce ƙungiyar jin kai ta rcc ta yi marabalale da wato da tayin da ƙabilar huthi ta yi Lasgard ya ce wannan mataki shi ne abu na farko da aka yi shi a zahirance tun bayan da aka cimma yarjejeniyar da hudeda wadda ta tanaji kwanci mara tsakanin bangarorin da ke yaƙi a Yemen da kuma janyewar wato mayaƙa daga tashoshin jiragen ruwan guda uku. kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirin zaɓe ko naɗi. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da dawa wannan shiri zaɓe ko naɗi. Shirin da kan kawo labarun zaɓe da lamuran da ke da dangantaka da zaben. Ni Nasiru Adamu Ali Kaya zan gabatar. gara wa mai ilimi baya ya tsaya zaɓe lokacin da za a kammala wa'adin gwamna in ji gwamnan borno kashim shatima. wannan karo apc ta yi tsari mai kyau da zai bata nasarar gwanayenta su samu madafun ikon majalisar dokoki ta tara in ji dan majalisar wakilai tun dubu biyu da bakwai musa sarkin adar mu dai muna son a bar mu mu fidda gwaninmu da kanmu a majalisar dattawa in ji dan siyasar apc arewa maso gabas umar shabuki waɗannan da wasu ra'ayoyi za su zo muku cikin shirin da yardar allah a tsarin mulkin najeriya masu rike da kujerar zartarwa ta shugaban kasa da gwamna ka iya wa'adi biyu ne na tsawon shekara takwas daga nan sai neman magaji gwamna kashin shatima na borno na daga gwamnonin da za su kammala wa'adi na biyu a ƙarshen watan nan shatima na da ra'ayin mara baya a zaɓe ga magajin da ke da zurfin ilimi ko wayewa shine mafi ala ba ɗaukar gajerar katanga mai sauƙin ƙetara ba ko ko ɗaukar ɗan zani ne ta tadda muje don zama ɗan amshin shata gwamnan na magana ne kan wanda zai gaje shi baba gana zulum wato kuskure da waɗansu suke shine kaga in za ka bar mulki kowa wanda zai gaje ka za a zo a ga mishi maganganu kala-kala wayansu suna ganin sun zabi wani mutum mai karamin ilimi wawa sakare za su yi abin da suka ga dama da shi to shi ka san fa ka ba mahaukaci sanda ka ba wawa sakare sanda to za ka dandana ɗanka amma shi mai ilimi wanda ya san ya kamata wanda yana da ilmin addini da na bokon da zamantakewan jama'a wallahi zai wuya juya shi don ba a mugun sarki in ji bahaushe sai mugun ba fade to fada wannan ya ake fama da su balle ma ka doki wani mumu ka bashi gwamna a cikin sati biyu wallahi za ku yaran gama da shi su sabili da haka ya kamata mu dauki mutane na gari mutane na kwarai wanda mun yi imanin allah ya da za su rige amana za su kare mutuncinmu babban abun shine kai shugaba mai tafiya ma kai ma ka kare mutuncinka yaya za ka kare mutuncinka ka ba wanda ya gaje kan darajan da allah ya bashi don baka isa ka ba wani mulki ba Allah ne ke da mulki wani abu ka kifi son a tina da kai a tarihin shekara takwas da Allah ya baka dama ka yi gwamna a jihar Borno eh to Allah ya bani karagar mulkin Borno a lokacin da ana barazanar zaman lafiya to ni dai na yi gwargwaron karfi na Allah ya sa mutane su gane cewa mun yi gwargwaron karfin mu musamman ma ta fannin ilimi ta fannin kirkiro wa 'ya'yanmu sana'o'in yi da kuma ta fannin kiwon lafiya akwai abubuwa da yawa da na samu dama da na zanyi musamman mata fannin gona da kuma ta fannin shuka itatuwa da allah bai yi na yi ba to kurakurenmu dai dai mu ba jama'a hakuri ba zai yi ka biya kowa bukatunsa ba wayanda mun yi musu kuskure mun taka su ko mun yi musu to allah ya ba su karfi su yafe mana Yo, ai dama in ba za a samu gwamna da magajinsa su yi zaman sarki da dan galadima ba da sauki don misalai da yawa na kai ruwa rana tsakanin tsaffi da sabbin gwamnoni. Shi ko Musa Sarkin Adar da ya lashe zaɓen koma majalisar wakilai a karo na hudu ya ce jam'iyyarsu ta APC wannan karo ta kama hanyar karɓar madafin shugabancin majalisar dokoki ta tara da gwanayenta ba kamar yadda ya faru a 2015 ba. Wannan abin da zan iya cewa ta ga uwar bari ita jam'iyyar apc a 2015 ta sami nasara karon farko ire-iren mu da yawa mun yi kokarin jawo hankalinsu akan nuna musu na su ta su yi tsaye su tabbata cewa an yi da'a da bayya ga jam'iyya kuma jam'iyya ta ba da goyon baya ta sami shugabanci a majalisu suka yi ma abin riko kai na kashi har dai suka kwashi kashi a hannunsu yan jam'iyyar apc suka rikide suka koma bitirarru suka haɗin baki da npdp aka zo aka zaɓe aka shugabanci wanda ba halattaccen apc ba to kamar na ce sun ga uwar bari wannan karon darasin da ya faru baya ya sa sun kimtsa kansu lokacin da ya kamata domin yanzu a akalla da wata daya jam'iyya ta fito ta nuna ga shawa ga yin take son a zo a yi zaben nan ta yi amfani da tsari irin kamar na dorar da abin da za a kira goyon bayan jam'iyya ga 'yan jam'iyya ta yi nuni cewa ga waɗanda take ganin ya kamata a sa jagoranta waɗanda suka rika mata matsayin shugabannin masu rinjaye a cikin majalisun guda biyu dole ne demokaradiyya sami kore. korafi wasu su ga cewa ba a yi daidai ba su ce a yi daidai amma dai wannan shine tsari halattacce wanda ake a tsarin demokradiyya ta duniya musamman kasar america misali shugaban majalisar dokoki na tarayyar ƙasar Amerika nancy pelosi ta ta zama shugaban kakakin 'yan majalisar Amerika da aka dawo aka yi zaɓe jam'iyyar democrat ta sami akasin rinjaye ta dawo ita ce shugaban marasa rinjaye a cikin majalisa da aka dawo aka sake zaɓe kuma suka sami rinjaye ta zama shugaban masu rinjaye da ta sake kamu samun ƙarin rinjaye ta zama kuma ta koma matsayinta na wannan kakakin 'yan majalisa to in mun ce koyi muke da demokradiyyar ta Amerika wanda muka aro to don me kuma idan an zo irin wannan waɗansu 'yan jam'iyya za su ce a'a su za su bijire su a jam'iyya rashin biyayya sun ce shi wanda ke neman shugabanci ya ce ba zai yi biyayya ga jam'iyyar shi ba to shi wa yake so mai biyayya kamar a cikin gidanka ne kana tare da mahaifinka amma sai ka haifi naka 'ya'yan sai zamto kai baka biyayya ga mahaifin naka ya kake tunanin naka 'ya'yan za su ma biyayya biyayya ba laifi ba ce kuma biyayya kowane addinin duniya kuma kowane tsarin na duniya ya yarda da biyayya alhaji musa ko waɗanda suke cewa ba wai suna adawa da a tura mukami kamar irin na shi femi bajabiya mila zuwa yankin kudu maso yamma sannan majalisar dattawa aka tura abin zuwa a arewa maso gabas wato abin da suke cewa shine a barin mutanen yankunan tunda an tura su kuma su yi zama sai su fidda mutum ɗaya sai su turo shi yanzu a duk ƙasar america nasu pelosi ɗaya ce yan majalisa su suka fi mu a wannan tsarin duk wani tungatsi da wani zai yi 我再给你一次机 Aina ba bada misali cewa bisa ga dalili na sune jagorori shugabanni masu rinjayen wani majalisun kuma ba su nuna kasawa a wurin jagorantar ba da sun yi wani abin kunya wanda ba kasa kunya ko ba jam'iyya kunya to wani na iya zuwa cewa a'a bai kamata a saka su ba ya mutum ya yi abin daidai kuma suna zuwa ce a'a a ba to in an ba su dama su yi mai masu faɗin haka nan masu ra'ayin kansu ne kuma yana tabbatar maka ko waɗannan irin mutanen ko zaɓen aka yi a yankunan nasu ba za su rinjaye ba. to akwai wani labarin da na gani ban dai bincika ba an ce shi shi kakakin majalisar wakilai yanayin na ya kubu dogara zai ba wa waɗannan shugabannin apc mamaki za su ga wani abu na daban kenan muna jiran mu ga abin nan da na daban ai ko wani dan kokawa idan ya taho ya ko ya san ya fi kowa raganci a wurin yakan ce ai shine shago kuma shine zai zama zakara a wannan tafiyar lokaci shine ke nuna yanda hausa ke faɗi rana ba ta ƙarya sai dai uwar ya ta ji kunya amma abin nan shine shida tinkaho yana ganin cewa akwai kuɗi a hannun shi domin ya sami maƙudan kuɗi to idan yan majalisar da aka zaɓo daga wurare daban musamman na arewa waɗanda ake iya saya ne za mu gani lokaci ya canja ya zai tunanin cewa mutum ya jiwa jiwo zaɓe a ƙarshen jam'iyyar apc ya fafata da ɗan pdp ya kada ɗan pdp kuma ɗan pdp ne ya kai shi kotun zaɓe yanzu haka ana shari'a sannan ya yi tunanin cewa wai yana da wani abin da zai ba ɗan majalisar don ya jawo mai kura zama shugaban majalisar tarayya ta yanzu allah kai mu lokaci lafiya. sarkin ada za mu jira da yardar allah mu ga sabbin shugabannin majalisar a zaben da za a yi bayan watan nan na mayu. shi kuma ɗan siyasar apc arewa maso gabas umar shabuki kumo inda wato jam'iyyar ta tura kujerar majalisar dattawa ya ce a bar su su fitar da gwanin su da kansu maimakon ambata sanata ahmad lawan kuskure ne jam'iyyar apc ta yi na bayan ta tura ko ta ce ga wanda za a zaba kuma wannan ta bayar ta hagu ta zo ta kwace a dama wato ah, watakila ta duba kwarewar wanda ta zaben ne shi ahmad lawan daga yobe wanda ya daɗe majalisar nan za a ce shi ba bakon majalisa ba ne a inda ƙwarewar shugabanci ake nema majalisa ya da koma menene majalisar gaba babu wanda kai sanar dan juma goje yaman eh, nasir domin inda mutanen mu sun san waye ne dan juma goje a shugabanci wallahi da ma bara ma kawo wani zaɓe ba sai dai kawai a ce gashi an ba dan juma goje in ana son ci gaban jam'iyyar da kuma kasar gaba daya kuma ina gaya maka ko buharin kansa ai bai kai in an duba yanayin dadewa cewar ahmed lawan a majalisar lokacin da shi sanata danjuma goje yake matsayin gwamna da minista lokacin ahmed lawan yana majalisa. Ba zama dan majalisa shine iya shugabanci ba, wato shi fasaha da basira na shugabanci ba jimawa ba ne. Kuma in maganan jima ka na shugabanci ko dan jima tun grasu da ke siyasa. So ka ga an ce shugabanci ake so kuma ji mulki ya tafi daidai talaka ji daɗi a ƙasa babu kamar dan juma goje. A barwa dan juma goje wannan kujera in har mu Najeriya muna so mu samu ƙarin ci gaba irin especially shugaban ƙasa bukatun da yake bukata na farfaɗo da karkara da raya Ibrahim da sauransu dan juma goje shine fi kowa cancanta cancanta domin Allah ya bashi wannan basiran ba tun yanzu ba ya kai na Nasiru shaida ne ya yi gwamna har yanzu yasa muke kiran samu din ya zo domin shi dan jami'a ta fita neman abu ba sai an kira shi shi yasa muke kiran sa me yasa kace ni shaida ne eh shaida domin kai ma dan jihar Gombe ne a wancan karnin da aka yi kuma ka da ka ba da shaida irin guduma da dan juma goje bara a jihar gombe da kuma najeriya gaba ɗaya lokacin da kuma yake aiki a federal level makanta so idan har party ta ce ta barwa wannan mukamin wannan wurin mu ta bar mu da halin mu insha Allah na suna ga maka nan ka rubuta ka gani in an ci a aje ka nan Allah da da ka ce min na ce maka dan John Goje shine da shugaba da dan Allah in har party da gaske kake tan su cin gaban jami'ar da kuma cin gaban al'umman ƙasa to ta bar mana kayan mu no season mu fidda wanda cancanta da mu ko kuma ta bar wa yan majalisar su ce da wanda su ga dama a yi layi shabuki me yasa kai kake ganin shi Ahmed Lawan bai dace da ya zama shugaban majalisar da ta ba don a 2015 ma ya so ya gwada wannan ajin ta ba shi goyon ba to a ga ganin jami'a ta bashi goyon baya yan majalisar suka bai cancanta ba sun bashi goyon baya ne ai rashin cancanta na tun ka fara sa ba bashi goyon baya ba yanzu ma kowa da san mistake za a sake kuma ko yanzu ma jami'an ta ce din wallahi in haka ne sai amfani ma faɗan hakan sai su ga rabu kula ci gaba da sarautar ai kawai ko ba haka bane in har hakan suke so haka demokuraɗiyya take ta ba da dama ga kowa ya bayyana ra'ayinsa inda bangare mai rinjaye dama shi zai zarra yanzu kuma sai ra'ayoyi suna na manga daga dinduguri kalamar kuma alkalari na zo wannan fili ne domin in kwantar da hankalin mutanenmu na pdp na jihar bauchi da su gane wasu abubuwan da ake faɗa musu su toshe kunnensu su yi hakuri dama in aka ce komai ya zo karshe yakan ɗaga hankalin kowa su yi hakuri da wannan sokanan da ake musu da wasu abubuwa da ake faɗa musu on 29 muna gayyatan kowa ta muna bauchi kuma ina mika godiya na mai irin su bello kirfi irin su yakubu dogara irin su malaman mu haka wanda suka taya mu addu'a domin mu menene manga menene menene ke ake faɗa a garin wanda kake ba mutane a guri ake abubuwan da ake faɗa shine da ka ji an shiga media ana a an kama sanata bala muhammad kauran bauchi a kauran bauchi ba da rantsar da shi ba a ana tsorata wasu mutane da dama wanda su ba su fahimci menene alkiblan ake ciki ba me gaske magana ba shi yasa nake so fadakar da mutanen mu da su ba an kammala zabe ba an kammala zabe an faɗi sakamakon zabe kuma a tsarin mulkin Najeriya ranar 29 ga watan Mayu ake rantsar da ake rantsarwa eh wanda ya nasara wasu da eh, wasu da dama suke shiga suke faɗan abin da ransu yake so saboda su tada hankalin ko su sokani mutanen mu a iya e ji za ta kama shi a wasu waye da waye shi yasa nake wannan magana saboda in gaya ma al'umman jihar Bauchi da su gane menene suke yi kuma su gane mai faɗa musu maganan su gane me yake faɗa kuma su gane gaskiyar magana shine ranar tara sanata bala muhammad kauran bauchi da ranar kauni iya abin da nake son faɗakar da mutanen muke masu sauraro gaba ɗaya ma da wannan muka kawo karshen shirin wannan mako sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin a madadin muryar amurka da mai haɗa mana sauti julie gresham ni na sura da maili kaya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum. madalla. Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. Dakarun Amurka sun horar da takwarorin aikinsu na ƙasar Kamaru dabarun ba da taimakon farko ko na gaggawa ga waɗanda suka ji rauni a filin daga da kuma yadda za a ɗauke waɗanda suka jikkatan daga filin dagar. Da zimmar ganin an rage adadin sojojin da ke mutuwa a fagen yaƙe-yaƙe. Yau kan wannan batu watanmu na musamman zai mai da hankali a kai. wanda fasara ne daga rahoton wakilin amurka a ƙasar kamaru wato moki edwin kenzeka sunana mahmud lalo manufar mu anan da mutangana zama na mutunci da lumana famje amidu mai shekaru 29 sojan ƙasar kamaru ne da ke samun kulawa a asibitin yawunde bayan kare da ya samu a filin daga a watan oktoban bara a cewar shi da kyar ya samu tsira a lokacin da mayakan 'yan aware suka kai farmaki kan wani sansanin su harin da ya sanadin mutuwar ɗaya daga cikin abokanan aikinsa ya kuma raunata wasu sojoji biyu. Ya ce abin da zan iya tunawa shine na zubar da jini matuka a lokacin da kafata ta hagu ta kare da kuma rauni da na ji a ciki na da hannuna na dama. an dai ci ran Amidu ne a lokacin da wani jirgin saman sojan ƙasar ta kamaru ya garzaya da shi asibiti sai dai akan samu irin waɗanda ba su sa irin ta amidu ba a yan shekarun nan kusan sojoji 177 suka rasa rayukansu sanadiyar raunukan da ba su kai shan da har mutum zai rasa ransa ba saboda rashin taimakon farko a cewar shugabannin dakarun ƙasar ta kamaru wannan adadi shine kashi ɗaya cikin hudu na adadin sojojin ƙasar ta kamaru da suka mutu a yakin da suke da 'yan awaran da ke yankin renon ingila da kuma yakin da suke yi da mayakan boko haram na najeriya a wannan horarwa dakarun amurka na aiki da takwarorinsu na kamaru domin ganin a samarwa waɗanda suka jikata taimako da zaran sun ji rauni a filin daga manje muhammad wanda bai bayyana cikakken sunansa ba na ɗaya daga cikin masu horar da sojojin na kamaru kan dabarun ba da taimako ga waɗanda suka jikkata a cewar shi horawar ta hada hada yadda za a kwashe waɗanda suka ji rauni ta hanyar amfani da jirgin sama wato abin da ke kira medvac da kuma kesvac Idan muna magana a kan Kesbach a irin wannan yanayin za ka iya matsar da mara lafiya da kanka akwai kunshin ƙasusuwa da za a iya amfani da su amma a tabbatar da waɗanda suka ji rauni ba sa zubar da jini a lokacin da za a yi safarar su zuwa wani wuri. Nuruddin Hussaini Magaji wanda aka fi sani da Nur Albayan jami'in bada agajin gaggawa ne a kungiyar bada agaji ta Red Cross a Najeriya. A wata hira da suke da abokiyar aiki na Daula Salim a shirin yau da gobe a kwanakin baya ya yi karin haske kan abin da ake nufi da agajin gaggawa ko kuma first aid a turance. ya taimakon farko da kake iya ba wa mutum kafin ka kai shi asibiti ko kafin likita ya zo ko kafin motar ɗaukan marasa lafiya ta zo za mu ga idan an yi hatsari wanda ya ci kamar na mota ne ko ko a gida ne ko a wurin aiki ko ma a kasuwa ne ko ma a ina ne ciwukan da ake samu ba su wuce sai mu raba su kashi hudu akwai ciwon unconscious wato mutumin da yake ya suma ko kuma yana gargaran mutuwa akwai ciwon da yake na bleeding zubar da jini akwai ciwon da yake na kuna kuma wanda na wuta ne ko ko a abu mai zafi ne kamar dutsen guga ko ruwan zafi ko mai haka mai zafi eh, ko tafasashen ruwa akwai kuma karaya mm. to idan an samu mutum da irin ciwuka haka ko yana da su da yawa ko kuma suna da yawa farko kana fara kula da wanda yake shi ciwon ya shafi harkar numfashin shi wanda yake wato ko ya suma ne ko kuma yana gargarar mutuwa unconscious. A cewar Nuruddin, koyon ilimin ba da agajin gaggawa horo ne da ake yi a aikace. Shi ilimin a first ko agajin gaggawa ilimi ne da ana koyon shi ne a yawanci sai ka zauna ana yi maka kana yi don a duba kurakuran a ganyen da za a gyara maka bat ga mai sauraro ya sani idan an yi hatsari farko ka gane cewa wani irin ma matsayi ko kuma zama ya kamata ka ajiye mutumin nan a zaune ne a tsaye ne ko kuma a kwance akwai wata kwanciya da muke ce mata recovery position ko kuma kwanciyar hutu idan mm. mutum ya zama na cewa yana unconscious bai san halin da yake ciki ba bai san suwaye a kan shi ba kuma yana yin numfashi kana kwantar da shi ne a takaice a wannan kwanciyar hutun haka idan kuma baya numfashi gaba ɗaya ka duba ka aka danna kirjin shi ne kamar sau talatin haka sannan an koya maka hura iska shi ma ka hura in ka ga za ka iya sau biyu ka ci bai da yi sau talatin ka haɗa hannayen ka biyu a tsakiyar kirjin. To a dai watan Fabrairu ne Amurka ta sanar da cewa za ta rage adadin tallafin da take ba Kamaru. bayan wasu zarge-zargen da aka yi a kan dakarun ƙasar cewa suna take haƙƙin bil'adama a ayyukan da suke yi sai dai amurkan ta ce duk da rage adadin tallafin da take ba kamaru har yanzu akwai kyakkyawar dangantaka tsakanin ƙasashen biyu kanar abin umbozo shine daraktan cibiyar kiwon lafiya ta dakarun ƙasar ta kamaru La coopération militaire entre les États-Unis et le Cameroun se porte très très bien et ya ce horon da ake baiwa sojojin kamaru alama ce da ke nuna cewa har yanzu akwai kyakkyawar dangantaka tsakanin kamar da amurka dalilin kenan da ya sa amurka ta zo tana horar da dakarun kasar domin a rika ceton rayukan sojoji a fagen daga to akalla dai dakarun ƙasar kamar 30 ne suka amfana daga wannan horarwa wacce sojojin amurka suka gudanar inda su ma ake fatan za su horar da takwarorinsu na cikin gida domin dabara ta yadu. sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai can an jima da hantsi za ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. VOA Afrique, dites-le à un